Yo, yo. Hausa muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. za a iya zama ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma za mu yi magana ne akan kula da lafiyar baki. zara'u musamman ma warin baki kin san wannan babban matsala ce wajen mu'amala da mutane kwarai kuwa to a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta bi ta bakin mutane da likita akan wannan batu sai ku biyo mu don jin yadda shirin zai kasance ra'ayoyin jama'a wakiliyar sashen hausa a abuja hawa umar ta jiyo mana ta bakin mutane akan yadda suke kula da lafiyar bakin su da kuma ko za a iya faɗawa wani cewar bakin shi na wari Sunana Queen, ta yaya kike kula da hakorinki. Ina gogewa da safe da yamma in na wanka. So biyu a rana nake yi. Da me kike gogewa? Da clean da brush. Akwai wani dalili da yasa kika je kika ga likitan haƙori? Babu. Kin taba haɗuwa da mai warin baki? Eh na taba haɗuwa da shi. Kin gaya masa cewa bakin shi yana wari ya gyara? Eh dai karami yaro ne dai na gaya mishi dai. Na ce mishi ya kamata yana dan kula da kanshi shi an brush da safe yamma don shine ya fi. Sunana elise Joshua. Lura da a baki ko kuma akora akalla a ce mutum ya ya goga bakin shi ya kamata a ce so uku amma dai at least a ce mutum ya yi so biyu da safe kuma da yamma kami a yi bacci bayan an gama cin abinci yamma in ba na zuwan aiki gaskiya in da safe na tashi daga bacci zan yi in na kare bacci na rana ina tashi zan kara kuma da daddare ina kara yi sunana mary kaze gaskiya da nake kula da kore na shine da safe na tashi da safe zo zan yi brush kuma in za ka yi brush din lissafin ba ko zallan hakora za ka brush ba don harci za ka fara brush harcen ka tukuna kuri hakori ebi lissafin na yi safe da daddare kuma in na gama cin abinci sai in yi shi kamin yin bacci za ka iya ka gaya ma mutum din ne bi in ka hadu da mutum din sai ka ce mishi wani gaskiya eh, bakin ka ya dan karni karni haka din nan kuma ya kamata in ka tashi da safe ka yi brush brush din ba ko zallan hakorin ba harce harcen ne asalin abin da yake kawo ware a baki suka gaya ma mutum ne dai ba ko a fada ba hankali dai bi ko kaɗan jashi haka gefe ka gaya mishi ba cikin mutane ba don kar ya ji kunya. sunana sadiq nuhu hanyoyi biyu ne akwai ta gargajiya wadda aka saba kaka da kakanni wato yin amfani da aswaki wanda yana da ma tari yana da ma a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yana yin aswaki zai tsaftace bakinsa ya kuma sami yarda ko kusanci ga Allah subhanahu wataala to baya ga aswaki yana kuma yin amfani da maklin wanda hanya ce ta bature wanda aka saba ana amfani da brush da maklin a tsaftace baki ya danganta ne idan yana da hali na ga raja'a ga maklin saboda shi cikin sauki zaka yi wancan ku kaga aswaki sai ka tattaunawa ka tattaunawa amma dai dama dai asali abin da ake nema shine tsafta tsaftace baki daga datti saboda mutum ya ji daɗin kusantar mutane da ba za a samu cutarwa ba ce na ma sha cin karo da su wanda za ka ga kusan in ka tuno ma irin yadda kuka magana su za ka ji kamar kai amai ba za ka iya cin abinci ba a waɗansu ga dukkan alamu na fahimci ba wai rashin tsaftace bakin su bane akwai ciwon daji da kila ya kama bakin su wanda kila da ma sun yi brush ba lallai su samu sauki ba ana bi cikin hikima da za a sanar da su tunda kaga ba abu ne mai sauki ka tunkari mutum ka ce mishi bakin shi yana hamabi ko yana wari amma akwai hikimomi da dama da za ka yi kamar idan mutum yana magana sai ka rika ne sata kana baya baya da shi kana mai hannunka mai sanda kenan shi zai an kare kamar akwai damuwa sunana muhammad aminu muhammad wato lindar za mu faro daga farko kusan zamanin da mun san akwai hanyoyi da ake bi gunan tsaftace hakware wanda shine akwai iya mun mun taso mun ga suna amfani da gawayi kuma ana amfani da toka wanda kuma kusan sun fitar da dattin hakware kamar yadda dai muka sanya a gargajiyance a zamanin yanzu kuma ana amfani da brush kuma da makilin wanda kuma mukan yi amfani da abin goge baki kenan da kuma mansa da ake yi na kamfani da kuma aswaki su ma suna fitar da fitar hankali sosai kuma especially ita aswakin gaskiya ni har mutum na san sa yi fari an fa amfani da aswaki ta kan fitar da fitar hankali gaba ki ɗayansa to gaskiya ni dai a yanzu kan yi amfani da makalin in kuma yana amfani da aswaki in dai har dai komai dai cikin kwanciyar hankali lami lafiya da ke muna sallah sau biyar a rana kusan akan yi aswaki gurin sau biyar brush kuma akan yi da safe kuma akan yi da daddare amma kuma ana dan cikin yanayin busy to akan dan yi brush da safe sai kuma a yi da daddare wani lokaci lokaci kuma an mutum ya dan ji irin yanayi ya dan zauna shiru haka ba magana bakin sa to da dan rana ma akan dan sa asuwakin wasu daga cikin abun yakan zo musu kamar cuta ne wasu kuma rashin tsaftan bakin ne yawanci idan aboki na ne ba wani shakka tsakanin mu da shi kai sai zan yanke masa zance ce masa malama ne ya kamata ka dan abun nan ka dan lura da yanayin tsaftan ka in kuma wanda ban san shi bane to haka dai mutum zai jure dai da wannan abin da ya ba za a na dandan ba sa'idu umar ina makilin da safe idan garin Allah ya waye kafin kan karya na kan yi makilin shi kenan sai karya da mihin karya da safe ka taba kula ko kuma a wajen aiki ko kuma wani yana maka magana ka ji kamar dan bakin sai yana dan bashi bashi a a babu saboda abin da yasa ni ban cika jin ware ba mutum ne Allah ya yi shi wanda yake ba zan cika jin ware ba sai ya yi yawa sosai amma in dai har bai yawa sosai ba ba na samun in ji kanshi ko in ji ware hakan hanci na yake to akwai wani dalili da ya taba sa ka ga likitan haƙori na dai taba ciwon haƙori haƙori sai na je wajen wata mata ita tana irin wannan abun ba wai likita ba ne ta bani wani magani ne sai na buɗe baki na wani ya zuba daga baya kuma sai hakorin ya fashe sai ya faɗi ne ma'ana gefe tun daga lokacin ban sake ciwon haƙori ba kuma bai sake faɗuwa ba sunana ismail isaku idan allah isa gari ya waye lafiya lau muka tashi kafin mu je masallaci haka muka iya yin brush idan aka je aka yi sallah kuma aka dawo hakan nan mutum ya dan karya da ti haka can kuma daidai lokacin da mutum zai dan yi breakfast haka zai iya yin dan haka suwaki gaskiya ni ban taba yin ciwon hakori ba amma kuma akwai wanda ita bani maganin amosani na baki ban je kemis ba ban je kuma asibiti ba haka dai magani ne na gargajiya to ta ya gane kana da aman sanin baki akwai tambayoyin da suke yi suna yawo da irin magungunan na haka a kasuwa idan kana jin yanayin abin da suka faɗa ya danganta da daidai abin da kake ji zaka iya karba sai ka gwada to ni wannan da shi na gwada da ka gwada ya ka ji a hakurin tabbas na ji daɗi domin daga wannan lokacin ina tunanin dai ban taɓa kuskure bakina na ga jini ba sunana suleiman isa da safe haka idan mun tashi za ka yi samun burus ka yi ka. akwai wani dalilin da ya sa ka taɓa ganin likitan hakori ko ka ya yi ciwo ko wani amosarin hakori kamar yadda masu maganin gargajiya suke faɗa. eh haƙori na ya ciwo amma ban je wajen likita ba na sa rai da zan je domin har na ɗan yi lalaman kuɗi ma domin na samu na je gurin likita to sai Allah ya kawo matar da ta bani magani na itace na yi amfani da shi to sai ya daina ciwon amma amma sai tsakiyarsa ta fashe kuma iyalan da har yanzu bai faɗi ba amma bai sake yin ciwo ba kuma ka taɓa haɗuwa da mai warin baki eh to ani da ke harkokin mu kin mu a buɗe muke zaune ba wai yawo muke cikin jama'a da yawa haka ba in kaga ka ka da mutum ma sai dai ko kaman asafin sallah haka ko asafin sallan ka haɗu da wanda ka ji ba shi yana dan maka bashi bashi ai to irin wannan dama ai dole ne wani da wani ba za ka san sun zama ɗaya ba dole ne wani komiji yadda ike sai ka ɗan ji irin wani abu ko da ka ɗan. Ka yi ƙoƙari ka faɗa masa? Eh, za ka iya gaya wa mutum mana dama ka iya gaya masa iya eh, gyara amma ni ɗin dai ban gaya masa ba tunda ba abokin zama na ne inda muka haɗu nan muka rabu. To da abokin zaman ka ne fa za ka iya faɗa masa? Eh, in abokin zaman ka ne abin da ka ji zai iya cutar da shi za ka iya karanta masa domin ya gyara. To misali ka ji abokin zaman ka yana bakin shi yana wari ta yaya za ka faɗa masa? Zan iya gaya masa cewa wani eh ka gyara bakin ka sabida ya yi wari zan iya gaya masa wannan domin in ya yadda gyara ko bai yadda ban iya rabuwa da shi. Ta yaya kake kula da haƙorinka? A ni da ashwaki nake amfani ba ruwa na da brush. A ni ban taɓa zuwa wajen likita ba. To kamar a wurin aiki ko kuma abokan hulɗa haka ko a sahu wani lokaci ka taɓa mu'amala ko kuma ka ji wani irin yana magana baki shi yana ɗan bashi bashin na haka? To nawa ma. Ka yi ƙoƙarin gaya wa mutumin domin ya gyara? Ai ba kowa bane za ka gaya masa gaskiya ya ɗauka wani haushin kama zai ka gaya masa ma. To kai me yasa baka faɗa masa gaskiyan ba? Ba zan iya ba ba in na faɗa zai jawo shi na ni kuma ba na son abin da zai ɓata man rai ya ɓata wani rai. Sunana Adam Solo Atusi ne aka nota ta funyanya everything na wata wata. Eh well done. Ta yaya kake kula da haƙorinka? Ah, gaskiya ina kula da shi sosai. Ta yaya? a times ina gogewa sau uku wata rana kuma zai nema kaman kusa ko wani abu zan goga irin stain stain stain stain nan ba na tambata akori na ya wari ko mata na ma ko na ji wari bakin ta ma sai na yaka <laughs> Allah kuwa ko cikin mota ma in mutum ma yana yi mu magana ma sai na in gani ko <laughs> to akorin dole ne kuma akorin na bai taba ciwo ba shin ka taba haduwa da wani mai warin baki a ko wurin aiki eh gaskiya lokacin na secondary school na taba haɗu da su sosai kuma nake ba su shawara kamar irin wanda kamar wani shekara da shekara biyu ba su goge ba su damuwa da shi zai ce da system wanda za ka yi ka cire nan irin wannan stain stain stain din nan so kuma sun bi yawansu sun bi yawansu ba su bi ba mun mun yi kokari eh, abubuwa din eh, zama sub because of our head na Muhammad Rabi Ibrahim kullum ina makilin ina asaki kuma eh, da safe nan tashi ina yi haka da rana ma haka ina kwasa abinci ina ga abinci ina brush kan fara ka sa akwai wanda aka ji bakin su yana dan bashi bashi tabbas irin sallah asuban nan ba <laughs> sosai To da ka ji ya kai ka faɗa wa wannan mutumin domin ya gyara? Ya amma akwai akwai nauyi abin. Misali a ce na kusa da kai ne wanda ka san kullum sai ka yi mu'amala da wannan mutumin za ka iya faɗa masa? Kai, ai eh, to ni. Eh, eh, in ta gama zan iya gama gaskiya haka ne. Ta yana ka Akwai irin guga zana. Wato sai Yau ai baka da dare ba ka gama mutum shi ga abin da ke. Ki san mutane kala kala ne. Wani za ka gama direct ba zai ji haushi ba amma kuma in ka gama zai ji haushi. Sunana Zira Sani mai hula. ina yin brush da safe kuma sometimes wani zubin i want na kan dan amfani da powder da ake amfani da shi na kan saka in dan amfani da shi a wajen wanke na ka san wasu sai ka ji bakin su yana dan bashi bashi eh. ka taba haduwa da irin wayannan sosai gaskiya akwai wadanda nake nake haduwa da su kuma na kan yi magana da su in ga musu cewa ya kamata su ko su je su gyara hakoran su ko kuma su je su saka likita wani makusanci na ne zan yi magana da shi a gefe in gaya masa wani kuma nakan zauna da shi haka cikin hikima Na kan kawo wata mukama ne masa mukama to a nan zai gane me nake nufi na Ismail Abubakar ina cikin kira ka hakuri na zan ce da safe na tashi zan yi brush da na zo kwanciya ma ina yi so biyu a rana akwai wani dalili da ya sa ka je ka ga likitan hakori eh to gaskiya ban taba experience ba amma dai na san wanda suke da suke kusa da ni na sa akwai wanda suka yi ni har yanzu Allah har har yanzu Allah bai nufi da yi ba kun dan yi labarin abin da yake ya ja musu ciwon hakorin nan san ban labari wasu sun ce min abubuwan da suka ci suke ci ne so ni dai wanda san musu ba gaskiya ko ba haka ba so wani an cire masa wani an yi refilling abin da ne nasa suka yi so kuma sannan a nan asibitin ana dan basu magunguna da suke sha da kuma irin yanayin brushing da za su yi amfani da shi da wannan ah, maclean da suke using ka san akwai wasu fa'in suna magana bakin su sai a hankali ka taba haduwa da irin waɗannan mutanen na yi experiencing amma ba zan iya cewa dai so no ba da irin wannan amma mutum yana ganewa da kanshi kuma sa amfani da irin kamar turare nan ne nake ji suna dan sakawa suna amfani da shi akwai wasu wanda ba sa ganewa haka suke shiga jama'a ban san ko ta ka taba haduwa da irin su ba eh, ni da ban taba kawai dai na yi magana da kai na wuce ba ka san wani baka shiga ra'ayinsa kowa da ra'ayin shi su baka takura mutum da abin da kamar idan na kusa da kai ne zaka kawai zaka wuce ne ba zaka takura masa ba ko zaka yi masa magana ya gyara ka san dan adam wani ka masa bayani zai ji haushi in ka gani yanayin mutuncin ka da mutum shine zai saka masa bayani in baka da alaka babba da shi ka masa bayani wani zai ji haushi har ma ya zage ka sunana usman ina brush su biyu a rana da safe kuma kafin in kwanta it's always the last thing abin da nake yi karshe ke za ka ga waje wasu in kana magana da su fa sai a hankali bakin fa yana tashi kamar a gudu ka taba haduwa da irin waɗannan mutanen eh sosai ka yi kokarin gaya musu cewa kai akwai matsala fa a gyara to ai ke san ba kowa ne zaka iya gaya mishi mishi wannan bayanin ba sai dai in kana da dan sweet a hannu ka aljiyo sai ka dan dauka dai ka mika mishi ka ce a ah, kai ma gashi ka sha to in mutum yana da dan abin wannan sai ya gane sani malam sani ta kake kula da haƙwaranka brush da ke da safe shi ke ba kamar a wajen mu'amala haka ta yau da gobe ko wurin aiki ko wurin sana'a ko sahun sallah ka taɓa haɗuwa da masu warin baki ko mai warin baki abu ne dai da nature ne in ka bar bakin ka kulle for a very long time ko kai waye ne dole bakin kai waje. sunana mursala abdullahi muhammad ta kake kula da haƙorinka kamar yadda dai musulunci ya koyar kuma da yanda al'ada muka zo muka tarar eh, asuwaki bayan kowace alwala sannan kuma da safe mukan yi brush sannan da daddare mukan yi brush akwai wani dalili da yasa ka je ka ga likitan haƙori eh na je na ga likitan hakori ya kai sau hudu shi kuma ba wani abu ne da duk lokacin da sanyi ya zo ina samun matsala ta ciwon hakori an yi magani an yi magani karshe dai akwai wani aboki na ya bani shawara ya ce kawai kana so ka huta na ce ya ce je a cire ma gaskiya dai daga tun da aka cire min da har yau ban kara zuwa na ga likitan hakori ba ka taba haduwa da mai warin baki <laughs> tashin hankali gaskiya na haɗu da su akwai wanda ma ta dalilin warin bakinsa na so in katsa mu'amalar da na je zo ba wajen sahun sallah ba ne sai da na tunanin ma me ya kai ni wannan shine abin da ya faru amma dai cikin ikon Allah kuma ina jin kunyar in fito in gaya masa cewa ga halin da ake ciki a dai samu na yi iya mu'amala ta dai ta wannan lokacin na gama muka rabu wanda kuma wannan ta sa in ma mun wata mu'amala ta kuma haɗuwa da ni da shi tsakanina da shi nesa da nesa kamar in na kusa da kai ne za ka iya faɗa masa eh akwai wanda za su kalli abin kowa ta fuska ni ma zan kalle shi ta fuska biyu idan mai fahimta ne za ka ba shi shawarwari ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata ko ka zo ka ga likita amma a gidan kuma akwai wanda ka san in kai man magana karshe fada za a yi baran-baran zai kalli abin kaman cin fuska ko wani kaskanci ko raini ko kuma kai baka isa ka gaya ma baka raina wayo shi yasa gaskiya ni dai wanda na sani da wannan matsalar ban taba su kai tsaye na yi kokarin gaya musu ba kuma ina ji a raina kila sun sani to a ganin kama me ke kawo matsala nakan zargi wasu kila ko kazanta ce ko ko rashin iya wanke baki ne ko rashin iya kula da baki sunana umar suleiman ta kake kula da haƙorinka ina kula da haƙorina ta hanyar goge baki kamar sau biyu zuwa sau uku a rana da kuma yin asuwaki duk lokacin da ya dace. Akwai dalilin da yasa ka taba zuwa ganin likitan haƙori? Eh na taba zuwa ganin likitan haƙori amma da daɗewa ne a lokacin ciwon haƙori ne kuma an yi min magani da yake ina yaro ma ne in fact ba ma zan iya tuna irin details ɗin ciwon ba ma a lokacin amma daga nan ban sake zuwa gurin likita haƙori ba har yau. To a wajen mu'amala ta cinikayya ko ya ta yau da gobe ka taba haɗuwa da wanda zaka ji bakinsa sosai a hankali yana dan bashi bashi haka? Eh na haɗu da su sosai ma da dama akan same su sosai. To da ka ji ka yi ƙoƙarin faɗa musu domin su gyara? Eh to gaskiya ka san irin wannan matsalar ba za ka iya fitowa directly ka gaya wa mutum ba sai dai wani lokacin a kaikaice ta hanyar yin hannun ka mai sanda ko ka sako zancen da ya shafi harkar kula da hakori da ko baki ko makamancin haka a dabarance dai za ka gaya musu yawwa shine dai. To a ganin kama me ke kawo warin baki? kamar yadda aka sani wani lokacin kazanta yana iya kawowa wani lokacin kuma wani nau'i na wani ciwo daban wanda sai ma'aikatan lafiya su za su iya bayani akan wannan amma dai kazanta na kawowa ko kuma rashin kula da shi kan hakorin kamar barin abinci ba a kuskura baki ko wanke baki bayan an gama cin abinci yakan kawo wannan. sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. yanzu kuma za mu je ga likitan haƙori da zai gabatar mana da kansa. Sunana Mustapha Dan Juma Abubakar likita kuma ɗalibi a sangayar horar da likitocin haƙora da ke Baji Melagrosa University Foundation da ke nan kasan Filifin sannan kuma jami'i a ma'aikatar lafiyar tarayya da ke Abuja a Najeriya sashen kula da cututtukan haƙora. So cututtukan hakoran da aka fi cin karo da su suna da yawa amma daga cikinsu akwai yawan hujewan hakori ko kora ne hakoli hakori wanda ake kira da turanci dental caries su wannan yana cikin abubuwan da aka fi samu aka fi cin kare da su kuma yana cikin abubuwan da suka fi kawo mutane asibiti domin ganin likita akwai abubuwan da yawa da suke kawo shi wannan kogon hakoli wanda yake nan gaba za mu yi bayani sannan kuma akwai ciwon dasashi wanda shi ma ya shafi mutane kamar kashi uku yakan shafi kowa da kowa amma ya fi shafin mutane kananan yara waɗanda suke ba su samun kula sosai daga wajen iyaye wajen tsaftace bakinsu so sukan samu ciwon haƙori sukan samu ciwon dasashi kaga dasashinsu yana jini kuma wata sama yana fidda yawu mai yauki da kuma wari wanda ake kira bugu koko yaro wanda hakoran shi suka yi rami da yawa saboda hakoran yara ba shi da karfi sosai saboda haka nan ka samu yaro yana cin abinci kuma na shi shiga cikin hakori to shi ma yakan kawo ciwon hakori sosai ga yara sannan akwai yara waɗanda ba sa samun isasshen abinci mai gina jiki da sinadaran vitamins so wannan yakan kawo ciwon dasashi kuma yakan tsananta sosai sannan kuma akwai yaran da ake haifiyonsu da haƙora waɗanda yake ba su da kyau sosai su ma akan samu irin wannan wani kaga ya zo da tsagaggen leɓe leben su basu haɗu sosai ba wanda ake kira cleft leaf so akan samu wannan koko ainihin shi kan shi dasashin nashi na hagu da na dama mai a ce sun haɗu gaba daya sun ba da sun baki rumfa mai kyau sai kasance akwai tsaguwa a tsakiya wanda ake kira cleft palate shi ma yanzu kan akan samu akwai kuma ciwon dasashi wanda mata suka yi shafi mata yawanci kamar masu al'ada wasu sukan samu dasisin shekan kunkumbura saboda yanayin sinadaran halitta nasu da yake canjawa a lokacin al'ada haka kuma mata da suke da ciki su ma sukan samu matsala na ciwon hakori za su shiya kumbura an taba kadan yana jini wannan ma akan samu sosai akan samu ciwon wata wanda suka shafi dasashi wanda saboda yanayin magunguna da mutane suke sha kamar misali wanda yake shan maganin farfadiya ko magungunan da suke rage garkuwan jiki kamar wanda za a yi mashi ko da shi ko wani abu so waɗannan magungunan sukan sa dasa shi ya ciwo kuma wani yakan zo asibitin ya zo akan duba a ga ya dace a yi ko a dakatar da maganin ko ko a tuntuɓi likitan shi sannan a san mafita a ciki so akwai su dai da yawa akwai kuma ciwon da ake samu yanzu mutum ya zo ya ce bakin shi na yawan bushewa ko bakin shi na yawan sassagewa daga ciki jiki waɗannan ma a cututtuka ne wanda yake akan ci karo da su daga kaɗan daga cikin cututtukan da aka cin karo da su kenan a asibiti a tsakankanin mutane masu zuwa neman magani a sashen kula da hakori abin da yake kawo hujewan haƙori wato kamar wanda na faɗi kogon haƙori yawanci dai rashin kula da wanke baki da man wanke baki da buroshi kuma ko da ma ana wanke baki da buroshi ana buƙatar mutum ya wanke bakinsa yanda ake so wato ya tabbatar yana wanke baki kan tsari ba kawai yana gugawa yadda abin nan wanda yake yadda ya ga dama ba sannan kuma akwai yawan cin kayan zaki musamman kuma kayan zagin da suke makalewa in suka makale a baki mutum yana bukatan ya kuskura baki da sauri ko ya broshi amma idan mutum yana cin kayan da suke makalewa kamar su sweet kamar su cincin kamar su cake irin waɗannan kayayyakin kuma baya kula da kuskura baki da kuma goge hakoransa musamman da daddare kafin ya kwanta bacci da kuma da safe to wannan mutum zai iya samun wannan sannan kuma akwai shi kan shi yanda hakoransa suke jere da kuma yanda suke haduwa da juna wajen tauna so idan haƙorinka suna sassarge ba su haɗu da kyau ba su alamin mai kyau ba to shi ma wannan yakan kawo ciwon haƙori kuma yakan samar da wuraren da abinci da sauran kwayoyin cuta za su makalkale su kawo ciwon haƙori sannan akwai rashin abinci abinci mai gina jiki da kuma sinadaran vitamins kamar yadda na faɗi um, uh, musamman wajen yara da mata masu ciki so ana bukatan yara da mata masu ciki da matasa su samu abinci uh, mai gina jiki sosai domin yana da muhimmanci wajen uh, lafiyar hakoransu da dasashi sannan akwai rashin kula da hakori mutum baya zuwa wajen likita akai-akai ya kamata mutum yana zuwa da likita akalla sau biyu a wata saboda a duba korin shi a bashi shawarwarin da ya kamata akwai cututtukan kamar yadda na faɗi wanda ake haifar yara da su kamar tsagewar lefe dincin da tsagewar dasashiya na tsakiya da kuma ma wasu ma yara za a haife su suna da harshen suna da matsala ko ya yi gajere ko ma wasu ma za ka ga an haife su ma ba ma harshe din ma so irin waɗannan duk da yake ba a cika samu ba amma yana da alaka da yawan shaye-shayen magunguna ba barkatai da mata masu ciki so ya kamata mata masu ciki kada su dinga shan magani har sai sun je wajen likita likita ya duba su ya san maganin da zai masu illa da kuma wanda ba zai masu illa ba haka ma masu shayarwa masu shayar da yaro ya kamata a tabbatar ba wa kowane magunguna barkatai za a dinga ba mata ba sannan kuma mata da suke da ciwar wata waɗanda yake za su iya shafan yaro to ya kamata tun a ɗauki mataki a basu magani su warke tun kafin su haifu saboda wani ciwon ba zai samu yaro a ciki ba lokacin haifuwa ne ake samu kuma yakan sai ya nuna a baki da hakori kuma su masu samu matsala a ciki wannan a takaice su ne suka fi kawo matsalolin da muka lissafa sai dai akwai su da yawa lokaci ba zai mu bayani ba so kamar yadda na faɗi shi kula da hakori dama yana wajen mutum ne ba likita ba gaskiya saboda idan ka naka sashin to za ka samu ka hutar da shi likita da duka sauran masu aikin lafiya abin da yake da muhimmanci ga kula da lafiyar hakora shine tsafta mutum ya kula da tsafta da abinci idan akwai tsafta mutum yana kula da wanke wanke baki yana kula da ciccire abubuwan da suke tsakanin hakoransa wato flossing kenan flossing da ake magana da toothbrushing sannan kuma yana zuwa wajen likita akan laudu wata shida a wanke mashi bakin shi a sa mashi magani a duba idan akwai wani matsala ko wani crack tsagewa haka ko wani zaizayewa haka likita ya san abin da zai ya baka magani kuma ya taimaka maka sannan kamar yadda na faɗi cewa yana da mahimmanci abinci mai gina jiki a ba yara da uh, mata masu ciki da masu shayarwa saboda su samu saboda yaro tun yana ciki har lokacin shayarwa har lokacin girmansa ya samu duka sinadaran da yake bukata na gina jiki wanda yake su masu shafi hakori da kuma sauran dangi-dangin gabobi da suka shafi baki wanda yake suna da mahimmanci sannan mata masu ciki kuma su dinga zuwa awo su bar shan magunguna barkatai haka a duk maganin da za ka sha ka tabbatar likita ne ya bada sannan idan aka ga wani abin da ba a gane ba a baki kan musamman ma wajen yara to a tabbatar an zuwa nuna ma likita domin ya duba ya ga menene ya kamata a yi sannan akwai maganan idan mutane wanda yake da wurin shi ya cire to ya kokari ya je asibiti shi ma a maida mashi saboda rashin wannan hakorin zai iya shafin wani kasa ko na sama waɗanda suke kallon wannan hakorin to wannan a takaice dai abubuwan da mutane ya kamata a ce suna yi kenan domin su dinga kula da lafiyar hakori mai ke kawo warin baki warin baki abin da ke kawo shi abubuwa ne da yawa wanda kamar yadda na fadin cewa warin um, rashin tsafta duk wani abin da ya shafi bakin mutum so yana bukatar tsafta idan mutum ya bar bakin shi gaja-gaja da abinci da datti to dole kwayoyin cuta da suke a bakin mutum kamar kwayoyin bacteria su zo su masu ci wannan abin kuma su rubar da abin kaga dole wari mutum zai dinga samun wari in yi magana wani lokaci akwai ciwon dasa shi wanda yake idan ba a yi maganin shi ba shi ma zai kawo ma mutum warin baki saboda ainihin cells din bakin shi wato ainihin kwarin halittu da suke a bakin wasu za su kashe shi kan shi dasashin su wasu dole za a dinga samun wari warin baki baki yana dan bashi yana tashi tsohon kuma ba a yi magani ba zai ci gaba da yi ni ba ni rena boka sannan ba ni rena malam karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin zahar Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku a kasance lafiya.